أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون ليغفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتبصروا بالدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا عليكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يبتلون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أهل ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na juma'a sha ɗaya ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a wannan masallaci mai albarka na alkulafa'ur rashidun wanda yake unguwar agege cikin jihar lagos inda muke gabatar da tafsirin azumi na wannan shekara inda a yau insha Allah za mu tashi darasi na goma kuma in ba a manta ba a jiya muna karatu a ƙaya ta 122 cikin wannan sura mai albarka suratul tauba lokaci ya cin mana kuma dai yau daga kanta za mu sake maimaitawa kamar yadda muka yi alkawari فدن الله مدوكين سركي وما كان المؤمنون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Allah ya ce wa ma kana almu'minuna ahir kada mu'minai su kasance liyanfiru kafa waɗanda za su ɗaɗe baki ɗaya lallai a samu waɗansu waɗanda za su tsaya a tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya zauna a gida bai fita yaƙi ba falaula fara. ina ma dai a ce sun zabura min kulli firqatin daga dukkan wani bangare na larabawa da ƙuraishawa da muhajiruna da ansar ta'ifatun a samu wani kaso wanda za su fitan li yatafaqahu fi dini dan su je su koyo ilimin addini wal yunziru qaumahum kuma dan su zo su gargadi mutanen su la'allahum idza raja'u ilaihim in suka dawo zuwa gare su la'allahum yahzarun dan su kiyaye dokokin ubangiji al-imam al-qurtubi yace fadin wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru ya ce ai wahiya annal jihad laysa alal a'yan abinda ayar take nunawa jihadi bai zama fardu ainin ba wa annahu fardu kifaya jihadi yakan zama fardu kifaya ne a wani hali shine idan ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana gida to anan ba dole bane kowa ya fita kamar yadda mun gabatar da bayani a jiya in ko manzon Allah ya fita to anan ne fita take zamowa wajibi akan kowa kamar yadda wasu malamai suka faɗa sannan imamu qurtubi ya sake cewa wa hadhihi al-ayatu nasikhatun liqawlihi illa tanfiru yu'adhibukum azaban illa tanfiru yu'adhibukum azaban aliman wa yastabdil qawman ghayrakum wa la tadurruhu shay'an Allah yace in dai ba ku fita jihadi ba ana nufin a lokacin da annabi ya ce ku fita kuma shi ma ya fita to a wannan lokaci in wani ya zauna a gida ubangiji ya ce yace kuma azaban aliman sai Allah ya muku azaba mai radadi wa yastabdil qauman ghayrakum kuma zai musanya waɗansu mutanen da ba ku ba waɗanda su da zarar annabi ya ce ku fito za su fito wala tadruhu shay'a kuma ku sani ba za ku cutar da Allah da komai ba ba za kuma ku cuci manzon Allah sallallahu alaihi sallama, da komai ba sai dai ku cuci kawo kanku domin idan Allah yake kai abu kai taimakon kanka kai in ku ya ce ka yi kaƙi to kanka ka cuta shi baka cutar da shi da komai ba da sannan imamul qurtubi ya ce hadhihi aya aslun fi wujubi talabil ilm wannan aya ginshiki ce da take nuna wajabcin neman ilimi a qur'anance yace li annal ma'ana domin abinda ma'anar aya ta kunsa wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffatan wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama muqim bai kamata ba muminai su fita ga ki daya su tafi jihadi ko su tafi wata sabga alhalin manzo Allah yana zaune a gida su dade su bashi la yanfiru shi bai fita ba fa yatrukuhu su bashi wahdahu shi kadai Allah bai yarda da wannan ba duk lokacin da mutane za su fita to in annabi yana nan su kaso in fitar ta zama dole wasu su fita wasu kuma su zauna su kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya ce falaula nafara min kulli firqatin ai ba da ma amilu annan nasira la ya sa'u jami'uhum abin nufi tun da sun gane cewa fitar gaba ɗaya laifi ce to ya zama ana kasa juna ana rarrabuwa idan wasu za su fita wasu su zauna wata baka baqiyatuha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam li yatahammalu anhu an dina dole ne a samu waɗansu su zauna tare da annabi a gida dan ya rinka karantar da su suna koyan ilimin addini a wajensa wa ya tafaqahu su samu cikakken fahimta da fiqhu fa idza raja'a an-nafiruna ilaihim ta yadda waɗanda in suka fita suka dawo akhbaruhum bima sami'u wa alimuhu su wadanda suka zauna a gida suka koyi ilimi a wajen annabi sai su bawa wadanda suka tafi in sun dawo labari na abin da suka koya da kuma abin da suka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a sanadiyar wannan ne sayyidina Umar dan Khattab ya kasance shi da wani abokinsa mutumin Madina sai suka hada jarin kasuwanci saboda ba zai yi a ce kullum ana karatu ba a sana'a ba raba kafa ake yi in ma'aikacin gwamnati ne kai karka tattara lokacinka gaba ɗaya ka bawa aiki a'a rabawa ake yi ana bikin duniya ake na kiyama in ɗan kasuwa ne kai raba kafa ake wani lokaci ka tafi safara wani lokaci ka tafi kasuwa wani lokaci kuma ka taho inda ake karatu ka fahimci addini to shine sai ka zama ka tafi daidai da daidai kana gina duniya a lokaci guda kuma kana gina kana lahira kaga kayi aiki da faɗin Allah wa bitagi fi ma wa fi ma ataka Allahu dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsan Allahu ilayk Allah yace wa bitagi ka nema fi ma ataka Allahu cikin abin da Allah ya baka addar al'afira gidan lahira amma kuma tare da haka wala sanaki baka min ad-dunya kada ka manta rabanka na duniya kana zuwa masallaci ai sallah da kai akan lokaci kuma ya zama kana da abin yi a rayuwa kana sana'a ne kana kasuwanci ne kana aikin gwamnati ne kana daukan albashinka a lokaci guda dan ka samu abin da zaka gudanar da rayuwarka abin da zaka taimaki kanka abin da ka sauke nauyin iyalanka to sannan kuma duk abin da ya shafi hidimar addini nan ma kuma kar a same ka kayi kasa a gwiwa a samu kana yin iya abin da Allah ya hore maka ubangiji ya ce wala tansa nasibaka min ad kada ka manta rabanka na duniya wa ahsin ka kyautata kama ahsana Allah ilayka kama yadda kai ma Allah ya kyautata maka shi yasa asar ya zo daga Abdullahi dan amru dan As yace i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ta tamutu gadan abinda ake so musulmi ya kasa kansa in an ganka wajen aikin duniya a ga kamar wanda ba zai mutu ba har abada ka jajirce kana yi babu lalaci babu kasala in sana'arka tana bukatar sammako to a ganka kana sammako kar sai an ci an cinye sannan za ka tashi a'a in sana'arka tana bukatar jajircewa a same ka jajirtacce duk wata fafutuka da ake yi wajen a nemi duniya kar a same ka da lalaci a cikin haka amma da yawa daga cikin wasu musulmi suna ɗaukar cewa shi mutum in zai bi Allah to sai ya zama dolo a duniya a'a ba inda aka ce haka dole ne ka zama wayayye a ka. kada wani ya zo ya raina ma hankali ya cuce ka ai kai na Allah ne ba inda aka ce na Allah ya zama dolo yawa ya kamata ma ya zama wayayye in ba na Allah ba kai da kake da ido biyu shi da yake da ido ɗaya ya za a mai ido ɗaya fi mai ido biyu gani kai da kake kallon duniyar ka kalli lahirar amma shi da duniyar ka ɗaya yake kallo har ya zo ya ma wayo da haka ya yan uwa mu fahimci wannan da yawa musamman mu mutanen arewacin najeriya a wannan ƙasa ina faɗar wannan ina nanatawa mun samu matsala sakamakon malaman da suka karantar da mu addini a da matsalar wata tamu ce wata tasu ce a abubuwa da yawa zaka ga ba mu da jajircewa kuma Allah cikin hikimarsa ya zo ya haɗa mu zama da waɗansu wanda ba mu ba suka fi mu jajircewa ta haka sai suka danne mu abubuwa da yawa in ka ce sun danne mu a waje kaza sun danne mu a waje kaza eh amma da laifin mu in tsera da sata da dawa da wari orientation din da muka samu malaman da suka karantar da mu addini a baya da can suna nuna mana kwata-kwata ba ruwanmu da duniya kwata-kwata ba ruwanmu da duniya kawai kullum sai dai aikin Allah sai dai masallaci sai dai masallaci wanda wannan ba daidai bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shine shugaban masallata kuma yana da sana'ai ba wanda ya kai sayyidina Abubakar imani in ka tira annabi amma dan kasuwa ne kuma fa ba kasuwanci jigari jigari ba kasuwanci na gaske haka sayyidina Usman dan kasuwa ne jajirtaccen dan kasuwa biloniya ne ba wai miloniya ba to wannan yake nuna mana mu mun samu matsala a da za ka ga malami yana karantar da addini bai da yi. bai da yi. shi yasa waɗansu dabaru kuma yana da bukata fa yana da iyalai shi ma mutum ne shi yasa za ka ga malamai a da sun fito da wasu 'yan dabaru na samun kuɗin shiga shi yasa addu'ar hudubar suna ba za ka taɓa ganin wani abu sunansa addu'ar hudubar suna a cikin littafin musulunci ba babu shi sama me yasa malamai suke hudubar suna don su ɗan yi generation revenue ne inda ba a ba su addu'ar yanka kai ka ce wani zikiri ne mai tsawo na yanka bismillah ce fa ba wai don mun raina ba amma wai ba zai iya bismillah ba to amma da a kasashenmu a yankunanmu kai za ka siyo kazar ko ragon ko dawisin amma ba za ka yanka ba kai ba ka iya yanka ba ba ka san addu'a yanka ba sai dai a kai wa malam shi kuma motsa baki ba zai taɓa faɗa a fili ka ji ba ba zai faɗa ka ji ba dan in ya faɗa a fili ka ji to gobe za ka kawo ba to shi yasa za ka ga a da akwai ɓangarori a jikin dabba na malam mai yanka ne kaga kamar wuya kamar kai da ƙafa kamar fuka-fiki duk wannan na malam mai yanka ne shi yasa za ka ga komai da addu'arsa a ƙasar hausa komai da addu'arsa kuma wallahi addu'o'in nan da yawansu babu su a musulunci babu su a musulunci to matsalar in su malaman sun yi haka me ya ja suka yi haka malami ne zai zauna tun safe yana karantar da al'umma ya yi muku jagorancin sallah asuba ana idar da sallah asuba a ce masa akwai an yi mutuwa wani za ka sha mamaki shi da aka yi wa mutuwar bai kwana da gawa a gida ba tsoronta yake amma zai kinkimo ta ya kawo wa malam in ya so kai ke ma fatalwa imamu gatan gawa ka tsaya ka shirya ta ka kintsa ta kan ya koma gida ya kalace ɗalibai sun zo da an zauna an fara karatu kuma a da lokacin ana ɗaura aure da hantsi kuma a ce ɗaurin aure da lokacin ɗaurin auren nan yayi to a zahar ta riga ta yi duk kasuwar duniya ta ƙare kaga ba zai je kasuwa ba kuma ba inji ba ne dole ya koma gida ya ɗan yi kailula ya fito la'asar yana fitowa la'asar kuma za a ɗora da zikiri wazifa magarba tana yi lokaci ya kare dama ba wata kasuwar magarba an gama da shi to kuma lokacin cin ya dare yayi kuma shi malam bai je kasuwa ba ba a yi kefa ne a gidansa ba ku da ya muku sallar asuba ya daura muku aure kun tafi kasuwa kun bar shi ba wanda zai yi tunanin cewa to tunda zan dawo gida aiko na bar malam shi ya daura min aure ko shi ya raka min suna ko shi ya gawa ta wanka barin dan siyo dan yalo in bi wata gidansa shi ma yana da yara kowa zai siyo yalansa ya kai gidansa kowa zai siyo rakensa ya kai gidansa kowa zai yi cefane ya kai gidansa shi kuma malam yana nan yana zaune shi ba kanin jibril ba ba kanin mika'il ba yana buƙatar ya yana buƙatar ya sha to ba wannan ne ya fi takaici ba yanzu da a ce malam zai tafi kasuwa ana tarasa ta za a haba malam hada ku kuma Allah ya ji kaddan masanin kano yana faɗa wannan kololuwar tsoron Allah malami a ƙasar Hausa shine shan wuyarsa malamin da ya fi kowa shan wuya ya fi kowa talauci rigarsa ta fi yagewa to shi ya fi kowa tsoron Allah a wajenmu a wajenmu da haka muka wulakanta addininmu muka raina addininmu har ma muke ganin malami ya shiga a dama da shi a rayuwa kamar wani sabawa Allah ne to abin shi ne ya biyo mu ya biyo mu har yau a yau za ka ga malaman addini suna shan wahala yanzu a najeriya abokan zamanmu kiristoci kirista babban limamin coci shine lamba biyu a ƙasar nan amma ba wanda yake cewa dan ne ka shiga fejin kiristoci idan fasto ya sai jirgi private jet murna ake masa amma malami wallahi ya canja riga in aka rinka tsine masa ba kawai bata ya canja ba wani riga ya canja yanzu malamin addini ɗaya aka samu minista kamar duniya za ta tashi fastoci nawa aka yi gwamnoni wallahi ba komai ba ne in addinin mu muke ba mu sani ba maganar da ya kamata kiristoci ne za su faɗa amma yau musulmi ne suke gaya wa junan yau musulmi suke gaya wa junan hasada yayya wanda kuma duk abin da za ka faɗa game da minista madauka, malam isa alifan akwai ministocin da me shi a kansu me shi a kansu amma me yasa ba su kola ido ba me ya laifinsa malamin addini shi ne kawai karka fitar da wani ba shi da wani abu laifinsa malamin addini ne ba kawai bincike aka yi a matsaikatarsa aka samu ya sace kuɗi ba ba wannan ba ne ba me ya laifinsa malamin addini ne kullum in za a nuna kuskurensa wa'azinsa sai kuma a nuna ya zama minista saboda su a orientation din da suka samu ba yadda za a biyo aziz zai zama minista wannan shine asalin jahilci da addini da rusa addini da baka sani ba mu koma baya da baya a tarihi wai zamanin annabi suwaye ministoci ne suwaye gwamnoni ne waye shugaban ƙasar ne duka wannan ba shine asali asali annabawa su ne shugabanni sahabbansu kuma bayan su su ne shugabanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin bukhari hadisin abu huraira yace kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ilawa ma tun kafin mu al'umar annabi musa annabi isa da annabawan da suka shuɗe yan siyasan su annabawansu a lokacin da wanda zai ja aya ya fassara ya zama shi ne ɗan siyasa ka san siyasa za ta yi kyau to amma duk ɗan siyasar da baya so siyasa ta yi kyau ba zai so mai jan aya shigo ta ba kuma asali ɗin ta masu jan ayar da fassara ce shi fashin ta yi. amma kuma yau yake jin wai malamai su shigo siyasa shine ba daidai ba asali in dai masana addini za su jagoranci al'amura za su gyaru akalla akalla bari in maka misali na wawawawa yadda kila za ka fahimta a lahira fa idan mutum ya cuce ka kuka je gaban Allah da me za a biya ka da ladansa to yanzu mutumin da bai iya sallah ba sai ya cuce ka kuka je lahira da me zai biya ka duka biye ma ya cinye ma kuɗi a duniya kuma a lahira bai da sallah da za a ɗiba a baka shi kansa neman tsaye wallahi na san 'yan siyasar da wasu sun yi gwamnoni sun yi sanatoci billahi lazi in ya tsaya tsayi tsayuwar tsawon sallah yadda ka san zai kama zakara haka za ka ga wani baje ya buɗe to aƙalla mu ɗauka cewa malamai ma in suka shiga siyasa su ma satar za su yi kaza ya in sun satar maka a duniya in an je lahira suna da sallar da za a biya ka tunda dai satar ta zama dole in dai sai an yi aƙalla ai mai wanda kake tsammanin zai biya ka ko yana da abin biya shi kake ba wa mai bashi amma mutumin da bai da ko sisi ya ce ranta mun kuɗi in ya cinye da me zai biya ka babu babu da haka ina jan hankali yan uwa mu mu gane muna kin addinin mu ba mu sani ba muna rusa addinin mu ba mu sani ba yanzu duk mutanen da suke cewa fantami ya rizani ya rizani ya rizani in ya rizani fa ba za a ɗauke sa a dora a kujerar ba kuma yanzu da yayi rizanin billahi lazi wani abin za a ɗauko a ɗora a kujerar me ya riba ka yi wa arnanci aiki baka sani ba wani babban dan siyasa yake gaya mu yace malam wannan kujerar da kake gani mutane da yawa ba sani ba tun zamanin shagari rabon da akai ta arewa kujerar ministan sadarwa tun zamanin shagari rabon da akai ta arewa saboda tun da 'yan kudu suka gane kimarta da darajarta musamman wanda ba musulmi ba suka riƙe mata wuta yanzu ne aka yi juyin juyi halifa aka sai mana ita sau ɗaya amma muna ta tsine mata ta koma ba ma so ba ma so wannan wace iriya al'umma ce wai wace iriya al'umma ce mu ba wani laifi face laifin me yasa ya zama malamin addini kuma me yasa ya zama minista su a tunaninsu malamin addini ya ci gaba da zama a cikin wahala to kuma banda sakarkinka da haukarka malam isa alifantami irin kwaman sauran malaman addini ne duk abin da kake takama da shi yana da shi shi asali ma addi karatun addininsa ba shi ba a makaranta yayi ba bai da certificate na islamic study bokon da kake takama da shi shi yake da shi shi iliminsa na addini a gida yayi abin irin wannan majalisan da yake Allah ya sa yana da kwakwalwa ya tsantsanci abin da ya tsinta har ya zama abin da ya zama ko saudiya da yake karantarwa a can ba alifin ba'un yake karantarwa ba ba kala Allah kala da ke. Kwamfuta science ya karanta kuma a ingila ba dai kololuwar inda za ka je ka koyo ilimin zamani ba kenan malamin boko ne to don mai ka tsane shi certificate ɗinsa ma ya fi naka kyau kila ya fi naka kyau duk wani minista da zaka daga yau ba wani ministan da zai daga masa takarda ya masa barazana da ita babu shi dan kololuwar inda za su je ingila ce ya je ba ita ce karshen ka'abar arnab ba kuma ya je haka ina faɗakar da mu ina jan hankalinmu ya ‘yan uwa mu gujewa rusa kanmu da kanmu yau makiya sun yi nasara a kanmu ba sa bukatar in za su yi faɗa da mu sai sun cinkare mu sai su gwara mu kawai su haɗa mu faɗa da kanmu wani lokaci ma wallahi ba sai sun sa baki ba ba sai sun sa baki ba suna kallon mu ba komai ya ja mana haka ba jahiltar addinin mu da kuma tsaba son zuciya da hasada shi ya ja mana wannan a lokacin da kirista ya yadda fassansa sai shugabance shi kuma matukar fasto zai shugabance shi yana kyauta zaton al'amuransa za su gyaru domin mai cewa a gyara ne yau gyaran ya zo hannunsa ba shi kenan ba to amma mu a wannan lokacin muke cewa a'a namu ba su iya ba namu ba za su yi ba namu kaza namu kaza namu kaza ba kuma ina ba wa malam kariya ba ne ba ban ce malam ma'asumi ba ne ba zai iya yin kuskure dan adam ne ban taba jin shi ma ya ce shi ma'asumi ba ne da ya ce ma na san malamai ba za su yi masa shiru ba ba amma daman farkon matsalar da zaka fuskanta da dan adam ka ji cewa ba zai kuskure ba to tun daga nan ka samu matsala da shi duk mutumin da ka ɗauka ka bashi isma kake ganin wannan wankakke ne ba zai laifi ba to matsalar ka da shi ta farko ta fara kenan dan zai maka kuskura to in yi maka ni anan kuma sai kuma hankalinka ya daburce ka rika ganin to ya wane zai kaza ya wane zai kaza in dai ana gaya maka sahabbai ga inda suka yi kuskure Allah ya ce ya yafe ga inda suka yi daidai Allah ya shi albarka shi ya kai sahabbai ne bai kai ba bai kai ba zai iya kuskure manzo Allah ya ce kullu bunu adam khata'un duk dan adam zai iya kuskure sai ce wa khairul khata'ina tawabun amma biyayyen masu kuskure wanda in ya kuskure zai ce na tuba shi mutum ba ya kuskure shine bakon abu ba a a kuskure ya tuba shine matsalarsa manzo Allah ya ce da a ce dukkaninku za ku yin kuskure da Allah ya shafa duniya ya rufe ta saboda ta saba wa programming din da ya mata asali Allah ya shirya duniya ne ya halicci 'yan adam ya san za su yi laifi kuma ya shirya ya gafarta musu in sun nemi tuba domin tun lokacin da Allah zai yi annabi Adamu mai mala'iku suka ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bi amrika wa nuqaddisu lak قال إني أعلم ما لا تعلمون Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati na yayin da ubangijin ka yake da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya mamayi a ban kasa ma'ana zan yi dan adam qalu sai mala'iku suka ce da Allah ataj'alu fiha yanzu zaka sanya a duniya man yufsidu fiha wanda zai yi barna wa yasfiku dima'a ya zubar da jinainai ba ba jini daya ba wa nahnu nusabbihu mu ka ga mu muna tasbihi bihamdika da gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka mala'iku sai da suka yi mana wannan yarfan tun a farko suka ce za mu yi barna za mu zubar da jini za mu yi kaza Allah bai ce dan adam ba zai ba kowa ya sai rariya sai sun za ta zubar da ruwa amma sai Allah ya ce inni alamu ma la ta'lamun na san abin da ba ku sani ba na yadda dan adam zai yi barna na yadda dan adam zai zubar da jini na yadda zai yi kaza amma ina da wata hikima ta ajiye shi duk da barnar tasa malamai suka ce babban hikima shine Allah yana so a raya masa ƙasa a gina masa duniya a yi jiragen sama a yi manya-manyan gidaje a yi kumbo a folo, a yi intanet a yi waya a yi kwamfuta in mala'iku ne kaɗai ba su san wannan ba mala'ika baya buƙatar jirgin sama kan ƙibtawar ido ya kewaye duniya sai shi kuma Allah yana so ya fitar da hikima da ilimi na ƙere kere mala'iku baya da buƙatar ya ya ci abinci bai da buƙatar gona saboda baya cin abinci shi kuma Allah yana so ya fitar da kimiyya da fasaha ta noma dan adam kadai zai iya masa wannan mala'iku ba sa bukatar gidan zama ba sa bacci to shi kuma Allah yana so a gine-gine na zamani a yi gadauji a kan teku mala'ika baya bukatar sai ya hau gada Da wani mala'ikan gaba ɗaya tekun ba ta wuce tafin hannunsa ba me zai da ita idan haka Allah ce ina da wata hikimar da ba ku da ita game da aje yan adam na san za su yi barna amma za su yi bin wani abin da nake so za su gina duniya za su yi kere-kere za su kimiyya da fasaha za su yi kaza za su yi kaza wanda a ƙarƙashin wannan Allah zai fitar da iyawarsa da yawa bajintarsa mai yawa in ban da kudura da iradar Allah ya za a yi jirgin sama ya tashi da mutum in ban da kudura da iradar Allah ya za a yi jirgin ruwa ya ɗauki mutum tsakuwa in ka jefa a kan teku ba za ta tsaya ba amma kaga jirgi ya kai gari guda shi yana tsayawa a kan teku ubangijin da bai yadda tsakuwa ta tsaya a kan teku ba shi kuma ya riƙe jirgin ruwa a kan teku bai nutse ba wannan isar da ikon Allah yake nuna ma yake so ya nuna wa duniya to wanda kuma ba wanda zai masa wannan in ba dan adam ba da haka duk lokacin da ka ce wani ba zai kuskure ba to kai ka fara kuskure shi daman Allah da ya shi bai ce ba zai kuskure ba zai yi da ka kada wani ya fahimci cewa kamar ba da kariya muke ga malam malam dan adam ne zai iya yin kurakurai fatan mu shine kurakuransa Allah ya nuna masa ya bashi ikon jarawa amma siyasa yan siyasa ku sani ba a ma fara ba malamai za ku yi ta ganin su za su ta ambaliyar shigowa har sai mun ɓato abin mu mun dawo da shi hannun mu ko a zamanin shehu dan fodiyo wannan juyin juye halin da dan fodiyo yake na a kasar nan ya kwaci mulki daga hannun 'yan duniya ya mayar wa da malamai za ka ga duk sarakunanmu na farko da shehu ya tura malamai ne sarki ne malami ne mahaddacin ƙur'ani masanin kyau. in aka kai shi gidan sarauta kuma a gina masa masallaci a kofar gidansa sarkin gari limamin gari kuma shine alƙali to a wannan lokacin al'amuran mu suka gudana yadda ya kamata amma yanzu mu an raba mana hankali an raba mana hankali an raba mana hankali an kwace mana abin da muke da shi mu kuma ba a ba mu makamancinsa ba da haka matukar al'ummar mu tana so ta dawo cikin hayyacinta to wallahi sai ta rungumi al'amuranta ta mai da shi zuwa ga Allah bisa ga tsarin da ya dora ta akai bisa ga tsarin da annabawa suka zo da shi in dai malamai ba su yi wa wani hasada sun ce ya fita ba to bai kamata wani ya ce zai kore su ba dan gidansu ya zo malam ya yi turanci yayi larabci amma kai in aka ce ka karanta alifin zuwa ya'un an hada ka da tashin hankali wanda a ce ka haɗiye kunama babu ruwa an hada ka da bala'i kawai so suke aitaci ba bismillah aitaci babu bismillah to wannan shine abin da insha Allah ba za mu yarda ba bahaushe ya ce wai wani ma ya rawa bare dan makadi wani dan duniya ma ya san duniya ballantana malamin addini wanda ya karanta duniyar ya karanta lahira ku ba duniyar kawai kuke karanta kuke kallo amma da an yi waiwaye baya baka iya hango komai a baya makaho ne dindin to kaga malamin addini su ya kamata su jagoranci al'umma su ya kamata al'amuran al'umma su dawo hannunsu idan na ce malaman addini wallahi ba wai sai kadai musulmi ba ko kiristoci yau halin da suke ciki inda duk limaman coci ne suke shugabancinsu abin sai ya dan fi gwanda-gwanda sai ya fi gwanda-gwanda saboda komin lalacewa shi mutumin da zai ce Allah ya ce an fi masa tsammanin ya kamanta akan wanda kwata-kwata ma bai san me Allah ya ce ba ballantana ya kwatanta Allah ya samu dace da haka al qurtubi ce, wannan aya ginshiki ne da yake nuna cin neman ilimin addini to sannan yace wa fi hadha ijabu tafaqquhi fil kitabi wa sunna cikin wannan aya akwai maganar cin neman fiqhun littafin Allah da sunnar manzan Allah wa annahu alal kifayati dunan ayani kuma shi ma hakan waɗansu ne za su wakilci wasu ba wai kowa da kowa ba kamar yadda na gaya mana in duk nan za mu taru mu ce sai mun zama malaman addini wala ba za mu iya zama ba saboda rayuwa ba za ta yi da haka ba rayuwa ba za ta yi da aji daya na mutane ba yanzu a ce duka mu ce za mu zama likitoci Allah ba ba zai bar mu ba saboda in duk duniya likitoci ne to duniya lalacewa za ta amma karkasawa ake wani ya zama likita ko ko yana so ko baya so wani a ɗauko shi a cillo shi masallaci ko yana so ko baya so ya haddace qur'ani ya ta limanci nan Allah ya ajiye shi wani a ɗauke shi a jefa shi gona ko yana so ko baya so a can Allah ya ajiye shi don ya wakilci al'umma wani a ɗauke shi a jefa shi Abuja Abuja ta dame shi amma ba zai iya dawowa ba saboda shi ma can aka ajiye shi ya tare wata kofa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum ubangiji ce mu muka kasa musu rayuwarsu ba zaɓinsu su bane ba yanzu da za a tambaye ka me yasa ka zama injiniya ya ma aka yi ne wai kai ka zama injiniya yace wallahi ni ma ba haka na so ba ni ma da asali so ne in zama kafinta amma Allah ya tura ni zama injiniya ya aka ka zama kafinta wallahi ni ma ban sani ba in so samu ne wallahi ni ma in zama shugaban kasa a bila ko ba haka ba shi kansa shugaban kasa a bila ya aka ka zama shi ma bai sanya aka ya zama ba kaddara ta saita ta saita har ta kai shi inda ta kai shi to duk inda Allah ya aje ka san cewa yana sane da kai kuma wani aiki ya dora maka sai ka tsaya ka yi da kyau ka mutunta abin wannan shi ya zama shine jihadinka to sannan kalmar ta'ifa anan da Allah ya ce na fara min kulli firqatin minhum ta'ifa kalmar ta'ifa ana gaya wa mutum daya ana gaya wa mutum biyu ana gaya wa taron jama'a da yawa a larabci anan kaga ta'ifa ana nufin jama'u da yawa أما وتعير ألا وإن إن طائفتان وإن طائفتان من المؤمنين فتتلوا فأرسلوا بينهما فإن بغت إليهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصبروا بينهما بالله Allah shi wa in ba'ifata ne idan ɓangarori guda biyu min al na daga muminai iqtatalu suka yi yaƙi da juna fa aslihu bainahuma ku yi musu sulhu ku wa'anda ba ku shiga faɗan ba amma fa in ba gaɗi hidahuma alal ukura in ɗayan ya ta alfarmar ɗayan ya wuce gona da iri faqatilul lati bugi ku taru ku yaki wanda ya keta gona da iri ɗin. hatta tafiya ila amrillah har ya dawo zuwa ga umarnin Allah na sulhu da sasanci wa aqsitu kuma ku fayin fa'ad in suka dawo fa فأصله بينهما بالعدل وقيمة صلح لآدلتي وأقصد إن الله بالمفسدين هم وجن صلحهم في آدلتي ألا ينسمى فآدلتي وكلمر طائفتان wa a ƙarshe sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma bainahuma damirul musanna ne shi yasa malamai suka ce nan ba'ifa tana nufin mutum biyu an gane ko kuma aka yi mata tasmiya aka ce da'ifata ne kenan kowane ɗaya da'ifa ne in sun haɗu biyu ne suka zama ne da'ifata kuma malamai sukan yi ishara da cewa ita wannan aya tana magana ne akan rigimar sayyidina Ali da sayyidina Muawiya Ali shi kansa da'ifa ne Muawiya shi kansa da'ifa ne to da'ifata ne min almu'minina qatalu fa aslihu ba. ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ce da sayyidina na hasan inna bani hadha sayyidun Lallai wannan yaro nawa ga kananan shekaru amma yana da halin da tako wa sayuslihu Allahu bihi da sannu Allah zai yi sulhu da shi bainal fi'ataini azimataini min almuslimin tsakanin bangarori guda biyu manya-manya na musulmai ana nufin bangaren sayyidina ali da kuma bangaren sayyidina muawiya to shi ilimi bayan mutum ya yi shi akwai wani haƙƙi da ya rataya a wuyansa shine ya karantar ana so in ka sani kai ma ka sanar manzo Allah ya ce rukun man ta'allama alqur'ana sannan wa 'allamahu fiyayyen ku wanda ya koya sannan ya koyar dan ka koya kai kadai baka koyar ba to har yanzu akwai sauran rina aka ba shi yasa da yawa daga cikin magabata sun yi bayani akan falalar ilimi da kuma falalar koyar da ilimi kaɗan daga ciki abdullahi dan abbas ya ce afdalul jihad man bana masjidan yu'allimu fihi alqur'ana wal fiqh was mafi girman jihadi da falalarsa shine mutum ya gina masallaci masallacin da za a ke koyar da alqur'ani a ciki ake koyar da fiqh a ciki ake koyar da hadisai a ciki wannan shine mafi girman jihadi hatta jihadin takobi bai kai wannan jihadin girma ba ina wanda yake ɗauka jihadi shine kawai sai ta ɗau makami ka kashe mutane wannan wani bangare ne na jihadi in ta kama amma jihadin da ya fi wannan yana nan birjit da yawa na daga ciki mafificin jihadi faɗar gaskiya musamman ga shugabannin da suka saki hanya afdalu jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir haka manzo Allah yake mafificin jihadi faɗar gaskiya a gaban azzalumin shugabanni ba kuma ana nufin a ci mutuncinsa ba amma da yawan yan kore ba sa gaya masa gaskiya sai dai fita ranka ya daɗe ranka ya daɗe dan ya ba su kuɗi akwai matsala amma ba za su iya gaya masa matsalar ba kullum su ce kowa son ka yake kowa shi ma albarka yake ranka ya daɗe kowa ya bi kuma ƙarya ne akwai wanda ba su ba amma ba za a gaya masa gaskiya don ya san menene matsalar da ya sa ba su ba don a gyara to amma kai da zaka samu damar keɓancewa da shugaba ga ka gashi in barkwancin ne zaka iya mai in bambaɗancin ne da maular zaka iya mai don ya baka kuɗi amma ka kauda wannan ka kalli Allah ka kalli ma'aiki ka gaya masa gaskiya ka gaya masa gaskiya akwai da yawa daga cikin manyan ƙasar nan wanda in suna gaya maka tarihin Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa da rama zaka sha mamaki yanzu shugaban ƙasa shagari ka san da shagari da da da da da, da gumi makotan juna ne ko a hanya waje ɗaya suke to duk lokacin da shekara ta yi sallah ta zo karama ko babba a lokacin da shagari yake mulki in ya tafi ƙauyen su sallah shi kuma malam abubakar gumi shi ma ya je to malam abubakar gumi yakan je gaishe shi shugaban ƙasa shagari yake ba da labari kafin ya rasu allah ya ji kansu da rahama duka ya ce wallahi duk lokacin da malam abubakar gumi ya zo gaishe ni sai gabana ya faɗi saboda shi ba ta yake ba ni ba ba maula yake zuwa ba abin da yake zuwa min kawai wa'azi ka ji tsoron allah haƙƙin al'umma yana kanka allah zai ma kaza allah zai ma kaza allah zai ma kaza yake to wallahi wannan wa'azin faɗin mun daga baya yake janar baban gida Allah ya kara masa lafiya ni da shi yake bani wannan labarin na je gaishe shi yace ba zan taba mantawa da abin da eh, malam Abubakar gumi yayin min ba yace lokacin da na zama shugaban kasa ya bani shawara yake kar in yadda in yi minista in ba musulmi ba sai yace sai na ce masa ala gafata malam ai ba zai yi ba ai kasar ba ta musulmi bace kadai yace to sai yace da ni to ko da ba musulmi zaka dora ba cikin wanda ba musulmin ba ka tabbatar wanda zai maka biyayya za ka sa ya to wannan shawarar ta taimake ni da yawa a cikin gudanar da mulki na ya faɗa min wani ministansa ministan cikin gida soja ne ya yaro na ne a gidan soja da haka sai na ɗauko shi na bashi ministan cikin gida ya kirista ne amma hatta kiristoci suna zuwa su gaya min wannan yaron da ka ɗora ministan harkokin cikin gida yana abin da ya kamata namu ne amma baya goyon bayanmu mu ya to musulmi ma haka suke yabansa kiristocin ma haka suka yabe shi kaga wannan formula ce ta mulki malam ya bashi to sannan akwai abubuwa da yawa wanda a lokacin nan za a ɗauki mataki a yanke malam zai rubuta wasiƙa ya ce a'a ɗaya daga cikin makusantan janar a bata in ban manta ba ko wani abu makamancin haka ko shi baban gidan yake bani labari yace akwai wani lokaci da aka kawo motion a ƙasa ana san a halarta ko auren jinsi ne ko hana aure mata hudu ne ko ana auren mata sama da ɗaya ne a lokacin duk military council majalisar sojoji ta ƙasa ta shugaban ƙasa za ta zauna a kan wannan isho ɗin mala abubakar gumi ya ji labari maza ya rubuta wasiƙa ya ce a kai wa shugaban ƙasa aka samu wani ya san yadda ya shiga ɗakin shugaban ƙasa ya je ya kai ta aka kai wa ɗaya daga cikin 'ya'yansu wanda su suke iya shiga har uwar ɗaka ya ce ba na mantawa na shiga ɗaki ban ɗaki ina wanka kawai fitowa zan yi in sa kakina na na sojoji in fito majalisa duk janar janar suna jira na kuma da na zauna yanke hukunci zani ya ce wallahi kawai yarinyar da ta shigo sai ta aje mun wasiƙar mala abokar gumi a daidai inda hulata take dan kawai so ake in karanta ya ce to ina fitowa tun da na ga wasiƙa a kusa da hular soja na san wannan wasiƙar ba ta wasa ba ce ya ce dole na zauna na buɗe ta na karanta sai na ga abin da yake cewa kai wani ka ji tsoron Allah yanzu Allah ya halatta abu kai dan kana shugaban kasa zaka je ka ja da Allah ya ce wallahi jikinsa sai da ya sanyi sai da ya fita ya je ya hutu na sati guda a ingila ya dawo dan kawai sai ji kamar an zare masa laka abinda a lokacin nan ba a yi ba kenan a Najeriya amma da tun sojoji sun mana wannan kaba ba to kaga amfanin jihadi na malami mai fadar gaskiya a kusa da shugabanni kuma da yawa malaman da suke kebancewa da shugabanni ba za su gaya masa gaskiya ba kar ku ɗauka burge su kuke wallahi ba ku burge su shi da mawadaci da mai mulki duk mutumin da ya zo da gaskiya ko ya zo da ƙarya yana kallon sa kyar saboda su sun ga duniya sun ga duniya da ka faɗi maganar gaskiya sun san ta gaskiya ce da ka yi kwanare za su gane wani odilan mai alfarma sarkin musulmi yake bani labari yace wata rana ana zaune cikin raha ta sarkin musulmi sai yake cewa ga malamai duk sun zauna sai yake cewa ala gafata malam wai menene hukuncin kallon kwallo da wani malami ya hau haka ya hau haka ya hau haka sai ya halatta masa ya ce ala gafata malam faɗa mun gaskiya ba shi kenan ba ko ina yi karka kalli ina yi amma ga mun gaskiya ya rage in yi ko kan yi kai ka sauke nauyin da Allah ya dora maka amma Allah ya baka damar ka gaya mai mulki gaskiya ka tsaya ka ha'ince shi in ya gyaru duk al'umma ce ta gyaru in ka dora shi akan mummuna fatawa ya kauce ka halakar da al'umma ka wannan babbacin amana ce wa qala rabi rabi ibn anas yake cewa rabi yake cewa samitu shafi'i Na ji shafi'i yana faɗa talabul ilmi aujabu min min salatin nafila neman ilimi ya fi zama wajibi sama da sallan nafila bal ma daman ya fi talada yanzu ka zo ka zauna inda ake karatu a yi karatu ka ji ya fi ka je ka kwana kana sallar dare saboda malamai suna da ka'ida suka ce al lazima afdalu min al-ibadatu mu'diya afdalu min al lazima duk ibadar da kai kadai zaka ci moriyarta ladanta bai kai ibadar da zaka mora wani ma ya mora ba yanzu lokacin da ka koyi ilimi ko ba komai ko baka koya wani ba in kai kai aiki da shi ka gyaru wani zai amfana to amma lokacin da ka kwana kana sallah banda kaiwa zai ci ladan sallar ka babu haka sadaka ta fi azumin nafila falala domin in kai azumi kai kaɗai ka samu ladan azuminka amma lokacin da kai sadaka fa ka samu lada wani ma ya samu duk abin da biyu za su amfana da shi ai yafi wanda mutum da zai amfana da shi sai Allah ya ce mu يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ƙafilun lazina ya nuna kum ku yaƙi waɗanda suke kusa-kusa da kuminan kufari daga cikin kafurai, wal ya ji dofe gilba kuma lalle su samu kausasawa ta ɓangaren ku kalmar gilba a larabci musallafatul gaini ce akan ce gulza gilza galza duk ma'anar su ɗaya ce to da Allah ya ce ku yaƙi na kusa da ku a ƙa'ida shi ne duk lokacin da kake da makiya da yawa kai kanka ko ba a gaya ma ba in dai kana da hankali wani maki ya kamata ka fara gama da shi na kusa dan in ka tafi kana yaƙan na nesa to na kusa shi kuma zai iya afko maka kamar yadda in ma wa'azi za ka yi wa ake so ka fara yi wa wa'azi ya shiryu na kusa kafin ka tafi nesa to kamar nan Allah subhanahu ta'ala yana koya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsara gari ne manzo Allah yana Madina a Madinan nan akwai mabiya akwai makiya akwai masoya akwai magauta to da ka Allah yana so ya nuna wa annabi yadda zai tsara garinsa idan za ka yaƙi ka fara da na kusa idan kusa ta samu lafiya to shine sai kuma a tafi nesa قال الحسن حسن ya ce, huwa qitalud dailam wa turk wa rum wannan aya tana magana ne akan yakin yan kabilar dailam wanda kusa kusa suke da madina sannan sai turkawa sannan kuma sai rum wacce take babbar kasa ta kafirai a wannan lokaci wacce ta fi nisa to da ka ubangiji subhanahu wataala yake umartar manzo Allah da wannan to amma kuma wannan fa ba yana nufin duk wani kafiri da yake kusa da kai ka yaki da shi ba a'a da sharaɗin in yana ya tsaka, amma idan ya nemi ku zauna lafiya dan me zaka yake shi kafirai da yawa a Madina da suka yadda su zauna lafiya da Annabi sai ya sulhu da su suka zauna lafiya kamar yadda Allah ya ce wa in janahu lis-salmi wa in janahu lis-salmi fajna وتوكل على الله Allah ya ce wa in janahu lis ko Lissilmi, in suka karkato ni a zauna lafiya da kai da su fajnaha laha kai ma ka yadda ai wannan yarjejeniyar ta zaman lafiya wa tawakkal ala Allah kuma ka dogara ga Allah innahu lalle shi Allah huwa samiul alim shine mai ji kuma shine masani wa rawal fadlu anil a'mash wa asim fadlu ya rawaito daga amash da Afim kan cewa wannan gainun din kamar yadda na gaya mana musallasatun ana faɗata da nau'i guda uku na karatu malai wal muradu al munafiqun to sannan waɗansu malaman sun fassara qatilul ladina yalunakum min al kufar al kufaru anan ana nufin al munafiqun kafirai wanda kafircin munafurci ya taru a zuciyarsu ba wai kafirai na rashin sallah ba abin nufi ku yaƙi kafirai sannan kuma a munafikai kenan na kusa da ku dan su sun fi kowa kusanci da ku to sannan kuma ku tafi zuwa ga yaƙar munafuka kafirai hujja akan haka cewa wal yajidu fikum ghilza domin Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlu alayhim وماويهم جهنم وبئس المصير وبنجي مدوكين سلكي يا ايها النبي يا كي wannan annabi mai girma jahilil kuffara ka yaki kafirai wal munafiqina da munafikai wa zalul alaihim ka kausasa musu to ko da mun dauka nan kafirai ake nufi ko munafikai ake nufi to dai waccan ayar da muka karanta yanzu ta suratul tahrim ta nuna duka biyun ake nufi dan duk ta hade su nan qatilul ladzina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum jilba can kuma jahidul kuffara wal munafiqina wa ghalub alaihim to sai dai malamai suka ce ko da an ce a yaƙi munafikai a yaƙi kafirai duk an ce a yaƙe su to amma yakin ba iri ɗaya ake musu ba don mun sani manzon Allah bai taɓa yakin munafukai da takobi ba su munafukai ana yaƙar su ne ta wajen gaya musu gaskiya ta wajen kausasa musu harshe wajen wa'azi an gane ko kamar yadda Allah maɗaukin sarki ce wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga kai musu wa'azi ka gaya musu zance mai tasiri mai kama zuciya idan ka san akwai matsalar munafurci to in ka zo yin bayani sai kai bayani dalla dalla filla filla dan a gane ka isar da hujja ka yi yaƙi da munafukai a nan kenan. amma ka ce ga mutum yana sallah kai kana ganin munafiki ne zaka ɗau takobi ko mashi ko bindiga ka harbe shi to wannan ya saba wa Allah ya saba wa manzo Allah na Umar ya nemi haka yace ya ma'aikin Allah yi min izini mana munafukan nan in kashe su da takobi sai manzo Allah ce a a ba a umarce ni da haka ba kuma ina gudun kada mutane su je suna faɗar cewa ina kashe abokaina da kaina kai la ya tahaddasa nasu anna muhammadan ya qatulu ashabahu da ka yakin munafiki ba irin yakin kafiri bane to kaga wannan yake dada nuna mana a musulunci kalmar yaki tana da ma'anoni da yawa yakin jahilci ta hanyar koyon ilimi yakin zaman banza ta hanyar koyar da sana'a da koya yakin sanin ciwon kai ta hanyar damuwa da yan uwa wannan duk yaƙuƙuka ne wanda a yau an ci mu da su da yawa yakin watsa labarai yakin tattalin arziki yakin siyasa yakin kaza yakin kaza yakin kaza da haka dai yakin kusa suna da yawa da haka yakin munafukai ba irin yakin kafirai bane sai Allah ce mai وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون Allah ya ce wa iza ma unzilat suratun a duk faminhum daga cikin munafukai man yaqulu akwai mai cewa da sauran mutane ayyukum zadatu hadhihi imana waye daga cikin ku wannan sura ta kare shi da imani anan idan aka ce sura ana nufin wani yanki na ayoyin alkur'ani ko da bai kai sura ba ina fata an gane domin sura asalin ma'anarta a larabci shine daraja to su ko dukkanin ayoyin qur'ani masu daraja ne ana nufin ma'anarta ta luga amma in ku sura ce da ma'ana ta ulumul qur'an da ma'ana ta malamin tafsiri da malamin ulumul qur'an to wannan ana nufin wani tarin jerin gwano na ayoyi wani cincirindo na ayoyi wanda mafi karancinsa shine daga aya uku zuwa sama domin mafi karancin sura a qur'ani ita ce sura ne aya uku irin su wal asri irin su iza ja'a nasrullahi wal fath to anan dai abin da suke nufi dukkanin wata turin ayoyi da ya sauka masu daraja to sai kaji munafukai suna tambaya waye wannan ayar ko wannan surar ta kare shi da imani to wannan faɗar da suke yi ba wai dan suna fatan imanin ya karu ne kamar bakan magana suke faɗa. tunda qur'ani ya ce qur'anin yana ƙara imani an gane ko kamar yadda Allah ya ce liyazdadu innamal mu'minu الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم نعم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون ubangiji ce inna mal mu'minuna lallai mu'minan kwarai shikakkun masu imani zina sune waɗanda idza zukira Allah in aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatan su sai su cika da tsoronsa wa idza ma wa idza tuliyat alaihim ayatu kuma idan aka karanta musu ayoyinsa zadatum imanin sai ayoyin kara musu imani to haka nan a wata ayar Allah yake liyas liyazdadu هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله يقول هو الذي شيني وند أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يتوكد نسوها أتشنزك أتمو مني سيتي ليزدادوا imanan don su ƙara imani to kafirai ko munafukai idan suka ce ayyukun zada to waye wannan surar ko aya ta ƙara masa imani ba nufin su shine yadda da za ta ƙara imanin ba su izgili suke kamar ba'a suke to shine Allah ya ce duk lokacin da aya ta sauka sai kaga su ne mata izgili sai ka ji suna faɗar wani abin da aya ta ce za a yi ko wasu ayoyin suka ce za a yi sai su ce to yaushe abin ya faru waye hakan ta kasance gare shi to shine sai Allah ya bada amsa da kansa yace wa ammal ladina fi wa ammal fa ammal ladina amanu to lalle kan waɗanda suka yi imani fa zadatuhum imanan surorin qur'ani sukan kare su da imani haka ayoyin ma sukan kare su da imani wa hum yasbishuna kuma zaka ga in sura ko ayat ta sauka suna farin ciki saboda sun san karuwar su ce ta zo amfanuwar su ce ta zo Abdullahi ibn al-Mubarak yace dole dole ko kana so ko baka so ka yadda imani yana karuwa domin akwai daga cikin waɗanda suka kore ƙaruwar imani cikin masu jinginuwa zuwa ga musulunci mu'tazilawa da murji'a da makamantan haka waɗansu ma'abuta ƙidu munana suka ce imani al'imanu la yazidu wa la yanqusu imani baya gaba baya baya da mutumin da ya shekara dubu ko miliyan a musulunci da wanda ya zo ya shiga yanzu minti ɗaya duk ɗaya suke a wajen Allah su a wajen su babu fifiko imanin wanda ya musulunta yau da imanin sayyidina abubakar suka ce duk ɗaya ne to kaga wannan ya saba waɗannan ayoyi da ita kanta wannan aya da muke karantawa duk sun yi nuni akan cewa imani yana da tsuwa ubangiji ya ce wa amman ladina kafaru su ko kafirai sai fa amman ladina fi qulubihim maradun su ko wanda a zukatansu akwai cuta su ne munafikai fa zadatuhum rijsan ila rijsihim ayoyi in sun sauka ko surori in sun sauka sukan kara musu dauda akan daudar su me daudar da suke take kara musu shine kafircin da suke da shi domin idan da sura biyu ce ta sauka suka kafirce mata yanzu kaga abu biyu suka kafircewa to in sura ta uku ta sauka ita ma suka kafirce mata yanzu labul din imanin ya kafircin ya karu ya zama nawa uku to kaga ta kara musu dauda na kafirci akan daudar da suke da ita a da ta wani kafircin na baya waɗansu malamai sun fassara rijis a nan da ma'anar ism zunubi da saƙo to amma waɗansu malamai suka ce a rijisu shine dai dauda ƙazanta mummunan abu kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani innamal khamru lalle hakika giya wal ansabu da gumaka wal da tata wal ansabu da gumaka wal azlamu da tamfe tamfe rijisun min amali shaitan dauda ne daga cikin ayyukan shaitan fajtanibuhu ku nisance su la'allakum tuflihun dan ku samu babban rabo to da Allah yake fazadatum rijisan ila rijisihim haka surori suke kara musu dauda akan daudar su ta kafurci? ko suke ƙara musu sabo bisa ga saban da suke da shi a baya wa matu kuma haka za su mutu wa kafirin alhalin kafirun alhalin suna kafirai mana dukan wanda bai tuba ba ya daina mummunar ɗabi'a ta munafurci to Allah ya masa alƙawarin zai mutu kafiri to kaga wannan yake nuna maka da kafiri da munafiki kusan duk abu ɗaya ne domin munafurci in ba a tuba ba an daina to ƙarshe za a mutu ne a kafirci to sannan kuma a ƙarshe makoman ma ta zama iri ɗaya inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a sai Allah ya rauna mai أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Allah ce awala ya rauna yanzu su munafukai ba sa gani a wata kira'ar awala ta rauna shi yanzu ku muminan da ake magana da ku ba kwa gani annahum su cewa munafukai nuna ana jarraba su fi kulli amin a kowace shekara marratan ko sau daya au ne ko sau biyu mana Allah subhanahu wata'ala yakan ɗora wa masu aikata sabo wata musiba ko kaga sau ɗaya a shekara ko ma sau biyu hikimar hakan dan su gane suna yin ba daidai ba su tuba dan su gane cewa abin da suke yi na sabo fa zai kai su ya baro su tuba su daina to amma kuma da yake ba su da rabon shari'a duk musibar da za ta same su ba sa ɗaukan izina a tattare da ita da haka a lokacin da kake yin wani abu ba daidai ba sai Allah ya jarabce ka da wata musiba kamar wa'azi yake maka kamar yana nuna maka ne fa ka daina ka daina in baka daina ba kuma ka mutu tana yi to duk abin da ya same ka kai ka siya da haka awa la yarawna shin yanzu ba sa ganin annahum cewa su yuftanuna ana jarraba su fi kulli amin a kowace shekara marratan sau daya au marrataini ko sau biyu amma kun la yatubuna duk da haka kuma suka kisa tuba ولا هم يذكرون ثم باسا قوفا إذنا تعالى جميع وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أهل ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون Allah ya وإذا ما أنزلت سورة unzilat إذا kuma idan aka نظر بعضهم إلى بعض sai kaga shashin su yana kallon shashi hal yarakum min ahadin shin wani ya gan ku ne abinda aya take nufi duk lokacin da munafukai suka je suka yi wani abu a boye wanda suna tsammanin ba wanda ya gan su to sai Allah ya gaya wa annabi shi kuma manzo Allah sai jira sai sun zo majalisar sa sai ya fara faɗa to da ya fara faɗa sai su rinka kallon juna asiri ya tono to shine sai ka ji suna cewa ah to ku lokacin da muke yin nan wani ya gan mu ne hal yarakum min ahadin wani ya gani ne ba wanda ya gani Allah ne masanin gaibu ya sanar da shi don shi kuma ya sanar da ku in kuna da rabon shirya ku shiryu domin shi kullum munafiki yana ganin in ya ɓuya ba mai ganinsa don shi bai yarda da cewa Allah yana ganin mutum ba in ya ɓoya shi yasa Allah ya ce alam ya alam bi anna Allah yara shin shi munafiki ko kafiri bai san Allah yana gani ba ne Allah yana gani duk inda zaka shiga ka buya kai wani abin da ba daidai ba to shi Allah ya ganka in kaga ya kyale ka ganin dama yayi in ya ga dama ku sai fallasa kai tona maka asiri to shine Allah ya ce wa idza ma unzila suratun idan aka saukar da wata surar da a cikin ta akwai bayanin asirin munafikai da tona musu asiri da fallasa nazara ba'dhum sai kaga shashin su yana duba ila ba'dhin zuwa ga shashi hal yarakum sai kaji suna cewa juna shin ya ganku ne min ahalin wani daya ubangiji ya ce sun mansarafu a ƙarshe sai su tashi ba tare da sun tuba sun canja sun gyara ba ba tare da wannan fallasar ta zame musu wa'azi ba wannan yana nuna sarrafar Allahu qulubahum Allah ya kauda zukatansu ne gabaran shari'a domin duk mutumin da Allah yake nufin sa da shari'a to da an nuna masa kuskurensa kuma da ya ga asirinsa zai tonu sai ya maza maza ya dawo ya gyara amma duk mutumin da ka ga kuskurensa ya bayyana asirinsa ya tonu duk bai tuba ba to Allah bai so shi da alheri ba ubangiji so yake ya mutu akan haka ya je shiga wuta Allah ya tsare mu ubangiji madaukakin sarki ya sarafa Allahu qulubahum bi annahum la qaumun la yafqahun ubangiji yana kautar da zukatansu ne ga barin shari'a domin mutane ne su marasa fahimta duk yadda za a yi musu izina da hannunka mai sanda su gane ba za su gane ba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh